وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a cikin wannan babban masallaci da ke cikin wannan jami'a Khadija University a cikin wannan gari a Madiya cikin jihar Jigawa a wanda Ah, muka haɗu a cikin wannan majalisi na tafsirin alƙur'ani mai girma wanda yau sai dace da lahadi a 18 ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda ya dace da tara ga watan hudu shekara ta 2023 da yau shi ne majalisunmu na 34 cikin wannan sura mai karin albarka sosul bakara wanda wannan watan shine uh, darasinmu na sha shida kenan uh, bi idinillahi ta'ala wanda a jiya mun kwana a a aya ta 43 42 zuwa 43 muna cikin bayani lokaci ya kare mana don haka yau aran ba zai kara maimaita mana wannan ayoyin kafin mu zuwa gaba ya biyu ne lai ta'ala. Ẹ̀wùgbù bí láàrin na ṣe ìfọ́ni rọ̀dí. Bísmí láàrin rọ̀mà ni rọ̀hí. Wàlá tàbí fúlì haƙọ́ bí ní bá wa an tún وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نعم kafin mun shiga tafsiri abinda na manta ban ambata ba da tafari a shine muna ni da ta'aziyar mu zuwa ga musulmin duniya gabaki daya a bisa rasuwa ta ɗaya daga cikin manyan malamai wanda suka tsaye da gwagwarmaya a mataki na duniya wajen debate da tattaunawa da mutanen da suke mulhidai mutanen da suke basu imani da Allah ba wani doktor Ibrahim Al-Kuli da zama profesa a Jami'at Al-Azhar profesa kowa san irin tattaunawa da ya da wata wata mulhida fa sulban sun ne Allah ta'ala ya bashi fadin kirji da kuma ƙarfin hujja da kafa dalili akan wanda suka mulhidai da kuma kafirai wanda ba su yi imani da alaba wanda kullum yin irin wannan mutanen daman hujumi da lakcoci da da programs zan batanci da addini to irin wannan mutanen yake tara zo da duk dalilan nasu da suke ganin dalili ne akan batancin musulunci ta take ba su amsa ya rugurguza su to Allah ta'ala ya ba shi karfin harshe da karfin hujja da dalili haka ba karamin asara ake ba muna fata Allah ta'ala ya cikansa da rahama ya fuska makuncinsa ya hada shi ya sanya makomansa ya zama cewa ma asidiqina ma annabiyina wa sidiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika ulaika Allah ta'ala mu ma ya gafarta mana in mun koma zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ah, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun kada ku dinga tudanya ko rikita ƙarya da gaskiya wa taqtumul haqqa kuma ɓoye gaskiyar wa antum ta'lamun alhalin kuna sani da gangan da gangan da ganganci wa aqimus sala ku tsaye da sallah wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in ku tsaye da sallah ku ba da zakka sannan ku ruku'u tare da masu ruku'u wanda ajiya mun gabatar da bayanai akan wala talbisul haqqa bil batil wa taqulul haqqa wa antum ta'lamun game da abubuwa da ake fama da su a zamani yadda ake cuɗanya ƙarya da gaskiya ake rikita ƙarya da gaskiya a zo da wani abu wanda ya kama da gaskiya sai a wanda ba gaskiyar ba ce ana yi ne domin kawai a ruɗi wanda za a ruɗa domin a ga an tsora shi akan hanyar da ake so kawai a fatar shi sai doya kamar da muka ambata jiya hanyoyin da ake amfani da sojan rudar mutanen da suke muminai da wanda suke eh, ba ruwansu sai a budurma da cewa za a baka yanci wai an toye ma yanci kai ake gaya kai baka san baka ji an toye ma yanci sai a ce wai an toye ma yanci za a baka yanci wanda wanda ake gaya nan magana shi fa aka ba aka masa mulkin mallaka aka ko kuma za a ce a ce za a baka yanci kamar ya za a baka yanci wai yancin ba shi wanda yake gaya ma bane ya tauye ma yancin a'a wani ne wai tauye ma yancin bayan shi bai tauye ma yancin da yi bai kawai zai zai kanka ne ka ita ita da kiran kasar ya kwaci an fahimta dole na cikin wato an rikita ƙarya da gaskiya din kuma an boye ma abin da yake gaskiya an fahimta ta ko a zo da da awata yancin yancin eh, dan adam ko yancin albarkacin baki an fahimta zai zama za a samu wanda yake ba komai komai ba zai zama cewa zai yi rashin kunya kafafen ya labarai social media mutane an lakana mu cewa kuna da yancin mai faɗa albarkacin bakinsa akan kowane abu kowace mas'ala kowane abu na ƙasa ko na tarayya ko na addini ko yana da bakin magana ko da a ce baka san komai wai kai kai magana ko baka san komai akan abin kai magana to kana da yanci sai in aka ce za a tafi haka ba tsari za a samu ba mai kyau sai dai a rusa al'umma inda kowa za a ba shi dama in faɗa in faɗa to wannan ba hankali ba bane alƙalli wanda za su magana akan kona su zaman to ma'abuta fannin ne sun san abin da za su faɗa haka ce ta kai cewa wanda yake ba komai koyo ba yana zagin manyan mutane in kaza kaza zagi kalmar nuna na kawai don sau sun faɓa ra'ayinsa kawai shi miskini bai san komai ba amma yana zage zage kawai bai ma san me yake faɗa ba musamman wannan sharin ba ma magana ce ta sautin murya ba a rubutu ne za a gani ko bidiyo da fuskarta ba sautin murya kaɗai za a ce zai bi iska a zai tafi a da fuska ko rubutu mutum zai da zai ɓatanci ko da da awawai shi an ba shi yancin ya faɗi komai wai ba ka yancin ka faɗi komai ma da suka ba ka yancin ka faɗi komai ba ko Allah sa aikata wato an wai da qultum fa'dilu walau kana da qurba in za ku faɗi magana ku adalci shin kai adalci a magana ya kamata ka fara sanin adalci zan faɗa ko gaskiya zan faɗa ko ƙarya zan faɗa ha'inci zan faɗa kage zan yi duba wannan control din kowa ya faɗa wai yancin albarkacin baki kowa ya faɗa kowa da tare da duki magana Allah kalli in ka irin wannan kai kai yau kanka faɗa ka gyara ba daidai bane idan mutum kowa ya magana akan wato abin da ya ga dama wanda ya kama wanda ya kamata ma su faɗi maganar da a dinga zagin kuwa ya ce malam wani ne magana zai tsoma baki akan abin da bai shafe shi ba shi kowa ya shafe shi amma banda malami an fa an fa jawabtar komai shi zai magana akan komai har addinin ma zai ta malamin wannan fatawa wannan ta son zuciya ce yana da imin da ya gane ta son zuciya ce amma malamin zai magana akan wani abu na rayuwa domin gyara a'a dan son zuciya ne wa ya shiga wa ya shiga abin da yake bai shafe shi ba misali ba kaɗai malamin addini ba har wanda suke fannoni na ilimi sai ga ana zagin su don sun faɗa abin da yake ilimi ya ba su dama su faɗa to ne ya kacin walatar bisul haƙa bil batil dan adam dole yana da yanci amma wani yanci ba kowane abu ne za a shi da yanci wani abu rashin kunya da rashin da'a ne an fahimta Allah kallu kowace magana akwai ahalinta wanda ya ce magana akai Allah ta'ala ya samu dace dan haka dole ka san abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana da kuma abin da mutanen da suke ba mu gwamnatin mu suke sako mana wata koma da mu a cikin mahalaka su ba ruwan zaman su a halake suke da su sai suke samu abokin da za su halaka tare an fahimta wanda ba wannan ba ka koma rayuwarsu yadda suke yi duk yadda suka lalace amma ba sa rasa wasu ɗabi'u na nagarta da hayo suna nan akwai ɗaya daga cikin malamanmu Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya shekarun baya je ingila akan wani conference da wasu abubuwa ya zo a gidan da aka sauke shi wata mata ta sauke shi tana da 'ya'ya duk ga zaman da suke dan satuttuka sai ga cewa da zai bar gidan zai tafi zai tafi wata jihar bare ya dauki kuɗi ya ba su dauki yara tunda kullum za su zo su taya shi gida a yi wasa da dariya a wani bare dan dauki dan kuɗi ya ba su sa dan sai alawa ya zo ya dauki kuɗi ya ba su sai mahaifiyarsa ce ta kai kai la ka ba su kuɗi ba na so ka ba su sai ka je akwai akwai kanti a waje ka siyo mafi yan fulawa sai ka ba su ka girmamawa wannan sun san ka girmama su amma mu ba ma ba su wani kaja wato ba ba yanci da dan adam yana da iyaka kowa akwai iyaka su tarbiyar su haka suke tarbiyar su yaran nan kaka ba su ta game me ana tarbiyar hankalin su ana tarbiyar su ya dura kafurcin su amma me suna da wasu ɗabi'u da suke nagari da wanda suke na fitara da kai ya kamata ya zama cewa ka raya wannan amma kake ganin cewa kai rayuwarka ba ta yi ba sai ka koyi su akan kuma akan kyawawan ɗabi'u ba akan mata za ku koyi su kaga ai mutum bai aiki da hankalinsa ba amfani da wanda in ba haka ba me ma abin kwaikwayo da gare su me me abin da musulunci rage ma da kyawawan ɗabi'u da sai ka kwaikwayi wani abu nasu me aka rage ka ba wasu shirya da ba da ba a koya ma ba a cikin addinin amma kana ganin a tawaye kake ce ka koyi da su an fahimta Allah samu dace da haka nan wala talbisul haqqa bil batil wa al haqqa wa antum ta'lamu kada ku dinga cuɗanya ƙarya da gaskiya karshe a koya gaskiyar alhalin ana sane ana san da ganganci wanda a jiya eh, mun shiga bayani game da aya ta gaba da Allah ta'ala yake magana a tsaye da sallah a ba da zakka a kasance cikin ruku'u tare da wanda cikin ruku'u idan muka fi ambata jiya cewa Allah subhanahu Ta'ala bayan ya yi umarci ya umarci Yahuda da su imani da shi an fahimta sai kuma ya umarce su da su sanya imanin a cikin aiki shine tsaye da sallah da zuwa wasa wanda kowa zai iya da'awar imani ko salasa ake ta a a'rabu amanna larabawan kawai suke sun yi imani salasa ake ta ba haka ba. an fahimta kullan tu'min a ba ku imani ba walakin qulu aslamakum sai dai kawai kun yi saranda ne kawai da haka da baki za ya ce an imani amma me zai rasa imanin ayyukan kai. sallah za ka tsaye ta kullun ka dinga yi ba fashi ko kika gaza cewa ka abinda kai da a zuciyarka da gaske ne ka yi imani da Allah sannan kuma zakka kudinka kana ji kana gani zaka ciro wani wani sashi wanda aka kayyade ma a ce gashi ka yi wahala ka yi aikin gona ka tara kana ganin ga na da gunguna kaza to a ciki ka ciro ka bayar wannan sai mai imanin da shi zai ɗauko cikin daɗin rai sai mai imanin da shi zai tashi ki sallah cikin daɗin rai ba tare yana tsaki ba shi sa Allah subhanahu wa yake faɗa game da mai munafikai ko innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila su munafukai kullum suna ji suna wai Allah suke wayo alhalin shi ba da hakan ya musu da inda tunda wayo kake to mu je ina ina musu talala komai na addini sai sun nuna wai suna da wayo a ciki amma ai ai ai tu tare ake ai tare ake kaza kaza kaza suna jin wai wayo suke yi alhalin Allah ta'ala ya sani kai ba su dama ake kawai an fahimta wa idza qamu bi sai suka za ku iya gane su idza qamu ila salati in za su yi sallah qamu fusata sai sun kasala ni wallahi duna gaci da bacci ma zan ma an kira sallah an fahimta ya tashi kuma qamu ku sala cikin kasala ba karsashi ba jin daɗi an kira sai yana tsaki an kira sallah yana cikin kallansa a TV ko an kira sallah an dame shi zai kabe zai je shi sallah baya jin cewa ga wani abu da ya fi wannan da aka kira shi zuwa gare shi Sai wannan rauni ne imani wanda haka munafukai suke da su ta sai tutu a rai qamu kusala yura'una an wani halin ma sai ga suna nuna mutane ma fa muna yin sallan nan ba haba ma ne haba ustaz ma fa muna sallan nan ba kada ba kaza kaza mana suna nuna wanda yake musu nasiha su ba Allah su yura'una an suna kuma kuma suna yin sallan wala yadhkuruna Allah illa qalla ba sa ambatan Allah sai kada kullum cikin waƙe-waƙe da shikenci da sauraron abubuwan da sai ba su da amfani ba ambatan Allah wala yaskurun Allah illa qali an batar su da Allah ka ne sa ko mutuwa aka ga irin wannan abin da ka saba kake maimaita akan harshe shi za kai ta faɗa shi zaka yi ta maimaita a harshen amma ka saba ambatan Allah za ku koma ga Allah wannan ambatan Allah shi zaka cika shi sa aka lazumta mumini zaman to yana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ta ɗaya daga cikin eh, wani ke ba da labari yake cewa ya kasin yara da suke tsaya suke tallantiya wata a kan kullum sun safa haddar ta saba fiya wuta fiya wuta kaga mota ta bugi ta zaka tana fiya wuta fiya wuta wanda kaga ai abinda an adam ya saba yana iya mai ta ana abin kaga ai zai ba alkhairi bane an fahimta sun yi saba da ambatan Allah ko da yaushe to wannan abin sai zo masa wa nasara da albarka a rayuwa an fahimta shi sa kamar da muka ambata din jiya a munafukai a sallah da gabaki sai musu nauyi amma akwai sai da sallolin da sun fi musu nauyi daga sai akwai sallar isha ko sallar isha an tafi kallon wani abu ko daga kallon bal kuma bayan magariba ne ishan nan kuma sai dai ta hakuri ko ba haka ba sai ta hakuri to duk irin wa'annan abubuwan wani su kurakure ne da ya kamata idan zama cewa a mumini ya gyara shi rayuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ake ta warka'u ma'ar raki'in ku to cikin ruku'u tare da waɗanda suke ruku'u nan Allah subhanahu Ta'ala ya umarci Yahudawa wato game da lamarin karfafa musu su salla an fahimta su Yahudawa a asalin addinin su an shar'anta musu salla masu dai ba lallai irin tamu ba to anan Allah subhanahu ta'ala bayan umarce su da sallah da zakka sai aka ce musu su yi sallah din aka ƙara dawo da maganar sallah din kada su dauka irin sallah su a sai aka ce warka'u kuruku ma'ar raki'in tare da masu mana tare da musulmai tare da sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan kada su ce to ai dama a dake addinin ɗaya ne yana da asali daga Allah ne to wala Allah irin sallah muke kaga ba sun dinga zuwa masallacin ma'aikin Allah ba za mu dinga samu kawai kada ce kurku tare da masu tare da sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka na kuma a an umarce su kenan a zamanto suna koyi su dinga yin koyi tare da mai jama'ar musulmi su zance a dunkule domin ba kakacin ma'anonin musulunci akwai dunkulewa an ta haɗin kai tun daga kan nau'ikan bauta idan zama ana bautata wa Allah a bisa tsari iri ɗaya wannan shi ta cikin babuka na ma'anar haɗin kai an fahimta izaman to nau'ikan ibada iri ɗaya kuke ba bambanci don na kawo ba ku kanku ba an fahimta lokacin sallar ku ɗaya irin sallar ku ɗaya zakkar ku ɗaya azumin ku ɗaya za ku ɗauka tare ku ajiye tare an fahimta ajin ajin ku ɗaya komai haɗin kai wani ka cikin abubuwan da suke nuna haɗin kai ba kawai a zo a ce a zo a yi haɗin baki ba an fahimta tare da cewa ina kallon ka na san akwai ayyukan da kake da ba daidai ba na sabon Allah amma ba zan gaya ba ba wai ai a haɗu shikenan a rufa juna asiri wannan ba haɗin kai bane ba haka Allah ya ce ai haɗin kai ba Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ulkulu fi ta kafatan an fahimta wala tabi'u khutuwatu shaytan zaka ta dan kai bin hanyoyin shaytan ka hana shi wannan shine haɗin kan ko ka ga ka yana kuskure ka yau ka gaya masa an fahimta don haka babi na saɓani tsakanin musulmi da musulmi abu ne wanda ke na ɗabi'ar rayuwa ma dole sai an saka wani sai na fahimci fari wani sai na fahimci na fahimci baki amma haka ba zai sa kuma idan mutum su gaba ba su rigima a ba haka ake ba a zauna lafiya a zauna akan koyarwa ta addinin musulunci a biyu sau da kafa naka anan Allah subhanahu wataala ya umarci Yahuda su da irin wannan cewa su zo su dunkule tare da musulmi wajen iyadda farillai na addini zama to su dinga sallah tare da musulmi tare da sahabai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sannan wannan warka umar raki'in yana fa'idantar da kuna mana nuni zuwa ga cewa a ishara zuwa ga wani bangare na abu yana nuna wato ana a wannan abin gaba ki daya inda Allah ta'ala ce warka umar raki'in kurku tare da masu ruku wannan kaga ana da buƙatar cewa su yi sallah ne tare da masu sallah sai aka ce su yi kaga an yi ishara zuwa ga sallah da wani bangare nata an fahimta sai warka umar arzaka in domin rukuni na kasin ne rukuni na sallah ko su da haka a shika kenan ya halatta idan tuci a ishara zuwa ga wannan ba tare da tasgaro ba to a cikin wannan ayar mai girma za a fa'idanta da fa'idodi da yawa daga ciki cewa ita sallah wajiba ce akan ba mu ba hatta ga al'ummatan da suka gabata Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta musu sallah bauta wa Allah ba kare imani da Allah ba a akwai sallah Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta wa al'ummatan da suka gabata mu sallah an fahimta bal ma a sallar akwai ruku'u tunda nan Allah ta'ala ya ce menene wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in domin sun sa ruku'u zaka ce su yi wannan ruku'un tare da masu yi Wani Allah akwai wani bangarori na sallah da a irin sallar su babu irin wannan amma ruku da yake sun san shi da aka nasanta musu cewa su ruku'un tare da masu yi ma'ana sauran musulmi su zo su dunkule a su gaba da yi an fahimta a shi sa Allah subhanahu ta'ala a wani sa'ayoyi yake isharar cewa ruku'un akwai shi a cikin waɗansu addinan da suka gabata shi sa Allah subhanahu ta'ala yake magana akan nana Maryam alaihi salam ita mai ya maryam qunutu li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in kaga kaga akwai sujada akwai ruku'u a shayar nan a ruku'u ke ruku'u tare da masu ruku'u wani shi ka malamai suke magana cewa nan kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya nasanta ruku'un a wannan ayama nan bi tare da ita Allah ta'ala ya nasar ruku'u domin nuni zuwa game a ruku'u yana cikin salloli da sauran addinai suke yi kafin zuwa musulunci haka na fa'ida ta gaba cewa al'ummatan da suka gabata su ma kenan Allah ta'ala shar'anta musu zakka sai Allah ta'ala kita wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rafi kaga Allah ta'ala shar'anta musu zarta irin tasu idan lalle zaman to cewa irin tamu ba amma Allah ta'ala shar'anta musu zarta za su fitar daga cikin abin da shafi abin da Allah ta'ala ya ba su an fahimta ah, domin za ka samu a cikin mutane akwai wanda yake wanda yake marawaci ne a fasa asalin ɗabi'arsa tsara ta'ala sun ilmantar cewa sai yi shirya wata jarabawa da za a dinga yi ta biyu shekara za ka amsa wannan jarabawa da jaraba ta za ka yi ta biyu shekara komai rowa ka komai kyautarka za ka wannan jarabawa ne cire abin da Allah ta'ala ba ka kira ka baya a wannan jarabawa ce ko an fahimta cikin abin da kake so za a ce ka jira to wannan Allah subhanahu wataala ya shar'anta zakka ne duk shekara a matsayin wata jarabawa da zai juya mutane to da yawa dan adam yana da san abin abin da yake abin sa sai aka tashi jarabawa cewa duk shekara akwai wata kifa da zaka zana shine zaka lissafa abin da kake da shi ka gani ka fitar ka ba wani wanda yake bai kai ka ba ka ce gashi ba kyautawa fa ba wai wani wannan ba ba aro ba a'a kawai ka ba shi wannan na Allah ne ice ba baka kawai ba alfarma ba ba kyauta ba ce a kawai wannan wazi kamar sallah wajibi ne ka ɗauka ka baya kawai ba wai ta alfarma kai masa wani abu kawai in ka yi kanka kaiwa in ba kai kuma kana cin azaba Allah da fushinsa an fahimta kaga wannan uh, wato yana nuna uh, wato cewa a ta'alumatan baya kuma Allah ta'ala ya umarce su da da ita ba da zaka'in a cikin dukiyoyinsu da abinda Allah ta'ala ya ba su domin ba da zakka yana nuna hanyoyin da daga cikin abubuwan da suka nuna imanin mutum an fahimta za ka ɗauki abin ka shi sa wani za ga mummunan da Allah ta'ala ba su buɗi za ga sun zo sun sami wani malami ko sun kira wa da Allah suna so zan fita zakka ya za a fita suna kaga mummuni ne da gaske ya da ya amsa kiran Allah wanda akwai irinsa da yawa su kuma ba ma su a dogo maganar zakka ba sa su domin za su kamar da su aiki ana nuna musu cewa don me za a dame su akwai wanda sun tara miliyoyin kuɗi ba ma a maganar kuce za a fitar da zakka ya yi shekara goma ko sha biyar ba ya fitar da zakka duke ta hau ta hau ta hau ta hau ta kuma ta hau kuma ya so ya fitar ba zai fitar ba a zauna a haka ko sallah ta'ala kuma ya kwaci da kansa kuma sai zo ita da na sani to? cewa an kwace dukiyar ta daman aro aka baka aka in ma ka bayar amma kuma Allah ta'ala ya kawo kadara ka wasu suke zaka girgiza kai kuma idan mutum nan zunubin da baka fitar ba yana nan zai tar kai domin ka fitar din ba an fahimta sannan kuma cikin abin da za a fa'idanta da shi a cikin wannan ayar shine a kamar da muka ambata wato wato ijmalun fi mawqi' an fahimta wa biyu fi mawdu'in aka a dunkula magana a wani guri a wani gurin kuma a bai wato a faɗaɗa magana an fahimta tunda anan kaga Allah ta'ala ya cewa wa atu zakka a bada zakka amma ya ga a bada zakka yaushe za a bada ita sannan nawa za a bayar gawa za a bawa kaga wannan bayanai yana cikin min sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayanan tiryan tiryan suna cikin hadisi na manzon sallallahu alaihi wasallam ya kenan ba za ka yi addini daidai ba sai ka hada da sunan manzo Allah sallam hadisansa da bayanai da suka fito da harshen sa da yake sharhantar me Allah ta'ala yake nufi a cikin fito kuntunsa haka ba daidai bane wani cewa zai bauta wa Allah shi kai Qur'ani kade ko to shi kenan Qur'ani kade an fahimta kaga sai mutum izo da ita ita bana ma a cikin addinin domin ya ce baya buƙatar me wanda aka saukowa littafin yi masa bayani shi zai gano da kansa ko shi nan inda kai ya gano kan ba sai gano ba haka sai gano yadda yaushe ake fitar da zakka ko yau kuma da sallah akwai lokacin da ake yin ta ko to kai yaushe to sannan kuma nawa sannan kuma wa ka ba kaga duba ya ne da me sai kawo wani su bayanan suka kuma zuwa ga sunna ko za ta bayanin dalla dalla game da abin da za ka yi sannan kuma a wato halaccin ka za ka ambaci abu sai ka yi ambaci sakinsa kamar da Allah masu wataala zai maimaita magana akan sallah na cewa qimu salata sai da sallah wa atu zakata aka ce raka'u asal ma'anar wa sallu ma'al musalli kada da Allah sai ishara zuwa ga sashin sallar aka ce warka'u ma'ar rakim da ta yana nufin duka su sallar tare da masu yin sallar. wani kaga hikima ce da balaga a cikin iyar da sabu sannan kuma daga cikin fa'idar za a fa'idanta da ita akwai mai a wajibcin sallar jama'a wajibcin eh, sallar jami'i sallar jami'i wajibi ne an fahimta sun da sashin malamai sun rike wannan aya daga cikin dalilansu wajen tabbatar da hukuncin sallar jami'i to Allah ta ya ce warfa umar raka'in ku dinga ruku tare da masu ta ga me ayi a cikin jami'i ba kai kai kaɗai ba kaji kawai kai kai kai aka kwamar ne kana gida ko rushe ba ruwanka da mutane sallar jam'i ba ka fitowa ko ya ka ainihin inda sallar ina yi a gida shi ke na a wannan baka cika umarnin Allah ba warfa umma arrafi in haka Allah ta'ala ya ce a yi sallah an fahimta haka cika makan sallar shine kai yi ta cikin jama'a wanda ma ladan da Allah ta'ala ya bayar game da mai yin sallah a cikin jam'i ko a illa wasu daga sun malaman suna ganin Ah, ah, cewa ita wannan aya din a ce ita ce abinda za a dogara da shi wajen tabbatar da eh, wajen sallar jami'i amma dalilin bai tsaya ba idan an kalli wasu dalilan an fahimta za su tabbatar da wannan hukuncin na sun sallar jami'i wanda akwai su dalilai da yawa cikin ƙur'ani da Sunna amma a ce wannan shine dalilin da za a rika suna ganin ko anan Allah subhanahu ta'ala yana ishara ne zuwa ga cewa yahudawa su zamanto suna sallah tare da musulmai an fahimta ba ana magana akan wajibcin sallar jama'a ba umuman an fahimta illa kawai saban ne wanda yake na malamai ya zamanto wannan wanda masu wannan ra'ayin na biyu suna ganin in dai har haka ne to ai ga mata an fahimta gashi Allah ta'ala ya ce wa na Maryam wannan wata ana muka faɗa ko ya mara ni eh, li rabbiki warka ima arraki in kiruku ta da ruku tare kuma sallar jam'i ga mata bai ba wajibi bace to ga shina na maryam an ce tayi ruku tare da masu ruku ita ma ta dinga gunje jam'i kenan wajibi a yake nuna cewa eh, wannan ayar da bai zama lallai a rike ta a matsayin dalili na yin jam'i ba a karantar da shi da aka lo su dalilan da su karfa haka an fahimta sannan kuma wannan ayar za ta zamanto dalili ɗaya daga cikin dalilai na sayyidina abubakar a siddiq Allah ta'ala ya kare da gare shi wajen tabbatar da a hukuncin da ya ɗauka akan al-murtaddun wanda suka yi ridda da kuma wanda suka hana zakka bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fabiyar da take mashhuriya da bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu da yawa da cikin larabawan ƙauye da suke tunda ya dai annabin ya mutu mu zakka da mun shi muke bawa tunda yanzu ba nan suke nan ba nan zamu ba zakka da mun kuɗin mu ne an fahimta sai suka fahimta cewa kamar zakka annaba ake kawowa umarninsa ne shi kadai daga baya koma ga Allah addinin za su yi amma zakkar ba za su bayar ba kawai an fahimta kamar suna ja cewa ba za su da zakka ba suna inkarin hukuncin zakka cewa ya tsare a kansu an fahimta to a daidai wani lokacin sai da abubakar ya gabe ka ta sama ba an samu fitina bayan wafatin manzon Allah sallallahu sun hana zarta a take sana abubakar ya sha ta layi cewa lallai a faɗakar da su kuma in sun isa ji a yaƙe su an fahimta wannan dalilin isa a ike cewa lallai sai ya yaƙi wanda ne zama to farraqa baina sala wa zakka wanda ya babbance to ya ba tsakanin sallar zakka inda ko da wace a sallah wa aqimu salata wa atu zakata wani kuma yace ya raba tsakanin sallar zakka zai sallah bai ba da zakka ba sai sai na yaƙi shi duba me yayi inkarin abin da yake ma'alum min shar'i darura wajibi ne ka san wannan abin kai aiki da shi wa zai a ce wani kawai ce kawai shi zakka ta tsare a kansa yayi inkarin wannan wato wannan kaga cewa ya abu da ya warware wato imani wanda yake tattar da shi to wannan dalilin isa a idan mun to wato yadda na umar ya zo ya same shi yake mun su cewa yake musar da shi cewa kamar waɗannan mutanen a ba haka ya kamata a yi ba an fahimta ta ce sai abubakar ya shi masa yake ce masa wallahi da a ce za su hana ni da baibayi na dabba da babi na raƙumi da ake daurewa da a da suna ba wa sallam yanzu suka hana wallahi suna yake ba sai ka sana abubakar ake cewa da sanyi shi sanyinsa sha'anar rayuwa ne amma ka taba al'amarin Allah yanzu ga fushinsa in ka taba al'amari na manzon sa ya zaga fushinsa jarumi ne ba na wasa ba mutum ne wailan goyi ba a'a shi sha'anar rayuwa ne mai yana da taushin zuciya amma a sha'anin addini ba wasa in zaga shi sa lokacin da wannan na na aisha lokacin da ake halin tafiya ta zo an zo za a an zauna karafta a hanya an zo an zauna wannan za a huta aya iya huta a tafi sai zama to sarƙata sai ta fada a ƙasa da kuma sai zauna a kai da ya zama to ana sa binciken ina sarƙa take aka rasa an fahimta to sai zama to har lokacin sallah lokacin sallah ba a yi sallah ba kan sallama ya kwanta yana bacci a ɗaki ya kwanta akan kinyarta yana bacci tana bakar ya shigo ya shigo sai ya hau sai mata faɗa yana dukanta haka yana da sanda haka yana zungurin ta cewa ke ce za ki hana mutane Allah yana mata faɗa an fahimta za ka mutum ne mai zafi mutum ne mai zafi inda aka taɓa sha'anin Allah an fahimta daga shi sana umar ɗabi'a ka ce haka zafi kai tsaye an fahimta a kowar sha'anin rayuwa sai ga zafi a akwai alamar zafi a tarihin shi Allah ta'ala ya kare ta a gare su a shi isa a lokacin da ya gaya masa wannan cewa shi sai ya yaƙi ko da da wai bayi suke hana suka hana a lokacin da salama suke bayarwa sun hana shi sai na yaƙi su karshe sai na ya gamsu eh, sai na Umar ya gamsu Allah ta'ala ya buɗe ƙirjinsa ita yanci me yake nufi wani ƙarshe ya zama to cewa aka haɗa rundunar aka je aka fatake su Allah ta'ala ya ba da nasara a kansu wanda inda a ce ya bar wannan fitinar da ta ba musulunci ba domin mai waɗannan fitinar ta faro wani ce ya daina na wani a cikin kenan kuma domin a daidai lokacin ai bayan ga wanda suka hana zakka sun sha ta layi aƙalla akwai annabawa kimanin wajen wajen guda bakwai ko sama da haka ko ya ce shi ma annabi kowa da al'ummarsa yana kira zuwa ga shi ma annabi wani ka kalubale ya faru wani abubakar tsayuwarsa da za su ce wasu isa Allah ta'ala ba da nasara duk sai da ya kasance su sajah ko su musulman su kazzab an fahimta haka ga sunan da yawa kowa ta ka layi garin su da ƙauyen su yace shi annabi wanda ɗaya ba kai sai da abubakar ya kasance su duka ga wanda suna zarta ga wanda suke da awa annabta duk sai da ya kasance bayan Allah ya kasance sa ko ka lokaci wai wannan wai wai sahabban ne wai abubakar ne da umar suke yarda wai bayan wafatin annabi kaga wannan zalunci wannan hauka ne ta yi mutane suka zubar da jinin su akan su tsara addini ko kace wai su ne mutanen banza kaga hankali ba zai ma karɓi wannan kaga wannan ba hukunci ne ya faɗa wannan wannan magana ma ne ta yi haka zai yi an fahimta wannan da yawa su a ƙidin shi'a suna cin karo da hankali da yawa suna cin karo da hankali mutum ta yawa mutumin mutanen da suka ta layi akan tsara addinin annabi ko kace wai sun kafarta wai ko ma munafikai ma sun kafa ba wa fasu na suna zuna da shi zama wani munafunci suna su da shi suna kaza haka suke kaza wanda inda haka ne lokacin zai kwati ai ba zai dage abubakar ya sallah ba ku da tunda asali ya san bai imani ne sai ce a kawo wani sallah amma ya dage shi a ce abubakar ya sallah a ce a ce ya sallah a ce ya sallah wanda ilego ya ga ana zanki ma bashi Allah yake dariya ta farin ciki akan al'ummar sun tsaya akan limamin wanda ya yi da shi yana farin ciki a wannan yin ya koma ga Allah sallah asuba ya aka yaye masa labule ya ko masallaci ina farin ciki cewa wato kan al'umma sa ya haɗu sun ba abubakar sun fahimta haka yana fara'a izuge ya koma ɗaki eh, wanda safe ya koma ga Allah sun fahimta da haka wannan shine wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in ko a zaman to a ruku'u tare da waɗanda suke cikin a ruku'u a su wannan aya kenan a to sai Allah subhanahu wata'ala a yake cewa أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون نعم الله سبحانه وتعالى يكتشف أتأمرون الناس بالبر yanzu ku ne za ka dinga umartar mutane da ayyukan kirki watan sauna an fusa ku dinga manta kawo kanku wa antum tatluna kitab alhalin kuna karanta littafin da aka sauka a gare ku afala taqilun shin ba hankali ne ba ku da hankali ne har ila yau Allah subhanahu ta'ala magana da Yahudawa a wannan aya an fahimta yana tambaya su tambaya ta inkarin abin da suke aikata istifham inkari ce ana inkarin abin da me isa suke yin wannan wannan aiki na lalaci aiki ne na ba daidai ba cewa ku dinga umartan mutane cewa wannan ai annabi ne annabi ne ku je ku imani da shi amma ba annabi zuwa gari mu ba annabi ne laraba tunda ku laraba ne ku je ku mu ba ruwan mu su su na musamman ne girman kai ke an fahimta suna umartan mutane su je su imani da Allah ma'ana an ba ta bai eh eh annabi ne ku je ku imani da amma ba mu manyan mutane ne mu ban da mu an fahimta so shi ta Allah ta alike ce musu ata'muruna nasa bil birr shin za ku dinga umartar mutane da kyawawan ayyuka cewa su je su imani da Allah su je su imani da manzan da Allah ta'ala ya aiko watan sauna an fasa ku dinga manta kanku akan wannan alkhairin da yazo akan wannan alkhairi da yazo duniya ga baki daya wa antum tatluna alkitab alhalin gashi kuna karanta littafin da aka so kuma cewa ga sukukun annabi ko kuna karanta littafin da aka sauka musu ga siffarsa ga shi ga shi ga shi zai fito a gari kaza ga siffarsa ga kamanninsa ga abin da zai yana da awa yana kira komai sun gani tiriyan tiriyan ba abin da ya buya gare su amma sai su ganin cewa hatta da cewa ya fito a cikin larabawa su bai fito a cikin su ba dan me Allah zai haka haka mai hasada yana challenge din Allah ne dan me zaka ba wa wani eh, dama kaza ni ba ni ba ka ban dan me an fahimta za ka suna hassada ga larabawa cewa dai mai waɗannan gidadawa da suke cikin sahara za a ce Allah ya aiko annabi mu ba mu waye mu muna Palestine gari wanda cike ba an samu a duniya muna kaza muna kaza ta yaya za a ci da aiko annabi shi sa wannan dalilin kamar da faɗa a baya shi yasa suka zo garin Madina a cikin kankani saboda a cikin tafasa an ce musu gari da zai annabi ƙarshen zamani ya zo da gari ne mai dalilai da duwatsu da kaza da kaza sai suka zo yankin suka zazzauna an fahimta su banu kainu fada da banu ƙwarera da banu nabi ƙabilun guda uku manya na na ya guda sun su wani a garin don suna wato anin don zuwan annabin wai tunda sun zo suna garin tunda Allah su yake so su ne wato ainihin menene eh, abna'ullahi ko ahibba'u su ne su ayan Allah ne ko su Allah yake so to karshen annabin dai zamanin dai a cikin su ne za a fito an fahimta ina su da awar su ayan Allah ne afu iyad iyadu billah su ya Allah ne Allah sai yake so duk fasatin da zai a bayan ƙasa Allah da yana tare da su Allah yana son su da haka duk abin da zai mana zalunci a bayan ƙasa duk cutar da zai muku ba abin da Allah zai muku kuma su suna suke faɗa cewa duk abin da za su kuɗin wani su ɓace wannan tun wani wanda yake ba su su kaza to ai da man kima haka ma shine sa'adar ka ai shine dacin ka ai zalunce ka shine dacewar ta ka ai saboda me amfanin su su don su Allah ya duniya an fahimta su suna da aƙidu na girman kai da tsagawa a baya saɓan da suke suna ganin ma ya cancanta su ba su da matsala duk abubuwan da suke duniya ke su da duniya suna ganin ba abin da Allah zai musu ɗayan Allah ne ma kuma soya Allah An fahimta da haka ba a magana wai daidai da ba daidai duk abin da suke ya cancanta an fahimta shi sa aka samu riwaya daga wannan wasu al-ma'amar fada kamar da abu da ya sana'ani ya fada a cikin tafsir nasa daga qatada bin da'ama as-sadusi yake fassara wannan aya ta ata'muruna an-nasa bil birri wa tansa'una anfusakum yake cewa kana banu isra'il ya an-nasa bi ta'ati Allah wa bi taqwa wa bil birri wa kafuna. fa'yara Allah banu Isra'il su kasance suna umartar mutane da da'a ga Allah da zun tsoronsa da biyayya da aiki na gari an fahimta wayo khalifuna amma su sai su saba sai zaman to me ba za su ba Allah ba an fahimta ba za su da'a ga Allah ba ba za kuma su aiki na garin ba sai su dinga saba abin da suke cewa larabawa su so da girman kai gare su an gane wayu da ba ayyarahum Allah ta'ala ta'ala sai aibata su game da wani mummunan halin da suke an fahimta haka na wato wato an ibnu durais yake faɗa da cikin malaman tafsiri yake cewa a ta'amurun nasa abinda Allah ta yake nufi wato ahlul kitabi wal munafiqun kanu ya'muruna nasa bis sawmi was salah Allah ta yana nufin ahlul kitabi da ma sauran munafikai da suke tare da su suna umartar mutane su imani ai kaji aka imani ai uwa muna zuwa masallacin ai muna sallah ai kaji ai ba matsala munafikai kenan an fahimta suna umartar mutane su je su azumi abu kaji azumi an ce azumi ya kama ba ai ai duk muna yi a san muke tarawih masallacin nasa ka gane suna wata mutane bi Tsohon, wa sala je su sallah su ma su azumi an fahimta wa yad'una al-amala bima ya'muruna an nan bi su sai su bar aikin da suke umarta mutane su aikata su ba za su yi ba an fahimta kaga wannan munafinci kenan an fahimta fa ajarahum Allah bi dhalik sai Allah ta'ala ya muzanta su game da wannan mummunan aiki da suke faman amara bi khairin falyakun ashadda an-nasa fihi musara'atan duk wanda ya umarni da wani aiki na alkhairi to lalle wajibi mutane idan mun to ya fi kowa mai gaggawa zuwa ga aikata wannan abu ma ya zama so ka sa mutane su ke kuma kana gefe wannan alamar cewa abun ba baka yi da shi ba sa kake an fahimta shi sa wanda zai sa wani ya ci ta'addanci za ga yana zaune ko kaga bai da abun ba bai da kyau da yana da kyau da shi za a ji haka ne ko ba haka bane dole dai aka zai sa aikata wani ta'addanci za ga a gida yake zama ba a zuwa to sai zai sa a ji a dawo yana zaune kaga me bai da abin da ake yi bai da kyau daga kai ga kai wawa kai gaula ka je ka dauki makamin ka je kai ta'addancin ka dawo a baka dubu ɗaya ko ɗari biyar ko kuma kawo godiya wani kuma zunubin kai za a rubutawa a je kai ta'addanci amma an kama ka kai za ka sha wahala ka ga me a ta'amuruna nasu bai birri wa tansawna anfusakum wa antum al-kitab afala ta'qilun sun ba ku hankali za ku dinga aikata haka ko koyaya yaya shi sa ibn abbas ku fassara wa tansauna anfusakum wanda kaga tansauna kaga annisiyanu ne mantawa ma'anar annisiyanu anan shine wa tatrukuna anfusakum za ku dinga barin kawo ku ba za ku aikata ba ku ce aikata abin da yake gashi na da'a ga Allah ku ba za ku ku dinga barin kanku a baya ba za ku ba afala ta kulun ba ku da ba hankali ne an fahimta ma ku shi ne haka ite a ba Allah amma shi ba zai ba Allah ba kaga akwai alamar cewa ba ya san gafara Allah ba ya san iman Allah an fahimta shiga kenan da'a ga Allah ita ce hankali an fahimta da'a ga Allah biyayya ga dokokin Allah shine hankali wato rashin bin Allah shine mai wakishiyarsa shine rashin hankali an fahimta cikin abin da za a fahimta cikin wannan ayar kenan da Allah subhanahu wa ta'ala yake haka na an samu ruwaya daga Abdullah ah, dan Abbas din ke fassara a wannan ayar a ta'amuruna nasa bilbir ke ce a ta'amuruna nasa bidukuri fi dini muhammad wa ghairi zalika mimma amartu bihi min iqamis salat wa tansawna anfusakum sun za ku umarta mutane su shiga addinin manzon Allah da ma e, su dinga aikata abinda aka umarce su a cikin wannan addinin na tsaye da sallah da abin da ya kama da wannan wato sauna an ku ba za ku ba ba ku kuma da Allah ba da manzon Allah din ba ku rinka kai da sallar ba afala ta aqalun ba ku da hankali ne an fahimta yau da ka duk wayannan abubuwan da suke da alaka da da su din da su suke alaka da su cewa yana dalala zuwa ga imma mutum ya aiki da son zuciya amma kuma mutum bai da hankali ta a ce misalin haka shine a ce ka zauna a gida amma ka dinga samun mutane Allah ku tafi kasuwa ku je ku samu kuɗi ku je ku taimaki kanku shi ya zauna bai da kosti amma ya kawo mutane zai kasu ba kuma su je su dawo yana kallo sun samu arziki yana kallo yana kallon su shi bai kishin kansa ba an fahimta kaga wannan za a ce wannan lalle ne bai da lafiya kawai an fahimta domin sai a kiri kiri zai ce mutane su je su nemi arziki su je ma su samu amma shi yana zaune bai da su jira yake su dan bashi wani abu ko alaba ku samu kaga wannan kamar bai da an fahimta shi sa duk wanda zai dinga yawo ce alaba ku samu shi ya da su samu amma shi yana da gudu ta a samu a baki da lafiyarsa da hankalinsa bai kaga afala ta ƙudu ba ku da hankali wanda ka je Allah zai ba in ka je an fahimta sai Allah ta'ala ya buɗa ma da kasan falalarsa amma ka zo kana wa kashe kanta da damuwa kai ba ka fita ka ba kuma kana da ba ku samu wannan kuskure ne a tunani an fahimta a ta amurin nasa bai turbi wa san tona za ku da wata mutane zai su samu ku dinga manta kanku ba afala afala ta ba ku hankali an fahimta daga wannan shi ne Alƙur'ani. Alƙur'ani shiriya ce ga ɗan adam Allah Sa'ala ta'ala yana sanin ka'idoji ne na hankali da rayuwa duk wanda ya bi zai game shi zai kubuta game da rayuwar da rayuwa kaga wannan misali ne babban misali ne zai gwada ma yadda rayuwa take su ba ta da a cika umarci mutane da aiki na gari da abin da yake ya dace a rayuwa kuma ka manta da kanka wannan akwai alamar tambaya da ka wanda zai ce ma ka aikata kaza ya kamata ka yi dogon nazari akan abin da yake son anya mai kyau ne kuwa in dai mai kyau ya kamata mai kyau shi bai da hankali shi sa da aikata ba in fahimta ko kuwa dai zaman to cewa Allah ta'ala ya benefit shi da shiriya ba akwai wani abu mummuna da yawa Allah shi sa shi ba zai ga alkhairin bin Allah ba shi zai sa wani bisa daga cikin abin da yake matsala musamman ga wanda suke maybe masu shekaru za su sa su tafi islamiyya don za su dake su amma shi fatiha ma ko falaki da nasu ma abu ne mai wahala tun ba ka so ka kiyaye ba ka so ka samu rahamar Allah ba ka so ka bauta Allah ya kamata kamar da ka tura su kai ma suna tafiya kai ma ka shine hankali suna tafiya kai ma ka tafi kai ma ka samu mana kana zo kanka fatan alkhairi ke amma sai a yanta sun iya kai ba ta iya ba. ta baka sa rahman Allah wa tansawna aka amul lafi bil birri wa an anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun an fahimta ya wannan shi ne shari'a ta alqur'ani ba sai za a ce zaman to cewa ta umarni da kyakkyawan aiki kai kuma ba za ka yi an fahimta Allah ta'ala ya samu dace da haka wannan ɗabi'a ce cikin ɗabi'un Yahudawa ɗabi'a ce da cikin ɗabi'un Yahudawa yau gashi abin da ta gare duniya su duk wani abu na alkhairi ba su ɗan adam ba duk wani abu na alkhairi za ma su ƙwari su sun ɓata wannan abu na alkhairi su sharri su ƙwari su nuna mutane a asiri garme alkhairi sai Allah ta'ala ya hana su sun eh, tana ayar ta kai ba ta ko an fahimta wala tulbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqq ba kada ku ringa wannan ɗabi'a to abin da suka fi bayyana yake na yanzu za a fito da ƙarya a rigar gaskiya a nuna muku cewa gashi ci gaba ne ka tata cewa a kawo muku wani abu da cewa wai ka dinga sa kuɗinka in ka sa za ka samu kaza ku mutu daga an kwashe musu za ce wai duwata za ka dinga samun kaza haifarka suke haifarka suke <laughs> ba hankali ne za ka sa kuɗinka ta yara ka sa kuɗinka Allah kalla kuma an yau da zaka idan mutu sau ɗaya aka taɓa ma sai ka gane amma an ce kai kuma gobe ka ƙara koma an yafa an yafa da hankalin kuwa Allah kalla kula wale kan da an wuwar mutum ɗaya ai ka kiya kai ka kiya ka san hanyar da zaka bi hanyar da zaka bi amma mutane saboda matsala da sai ido ya rufe ana shi ana shi a shugaba da haɗe ba kuma ya ƙara fa nasa, ta ta ba zo yi ba wadda da inda sadaka ce biya ga Allah ba zai samu ba zai samu amma wani ya tura ya tura wasu wasu banza san za su kashe kudin shi Allah ya samu dace haka wannan dabaru ne kawai na na mutanen duniya an fahimta wajen samun dama su ba halal ba haram a gurin su abin da ya faɗo hannun su shine abin da yake halal haka kai ne kake da shari'a za ka tsara ma dokoki na kasuwanci ga halal ga haram ga riba ga riba ko za sai ka su dokokin mai addini ya tsara mu wajen neman kuɗi kana wannan saka dinga cin halal wani abu da kaga an ce ga shi ruwa ruwa ya zo ma ya shigo a kan ɗaya. ba a motsin da kai ba ko an an zo ma inda ba wasu abubuwa ne wanda suke ke bantattu ba da aka yarda da su doka ta addini ta yarda su ke wannan kuma ba ko a ce kana zaune wai wai ka samu ka da, akwai su zai zo ma kana kuci a cikin wani bonus din wai eh, eh, eh, um, wala alawa one over five ne za ka dinga samu ko abu na ko one over ko na kuɗinka da kasa za a dinga ba ka duwata kuma kasan ƙarya ce duk shi ne abubuwan da ya kamata cewa alƙwari shi zai gyara ma tunanin ka ta hau hayyar ka san me ne rayuwar an fahimta amma ba haka ba sai an nuna su ta yawo ma da hankali su cutarta su mai da kai bawon su Allah ta'ala ya samu dace eh, da a nan ya kamata mu dakata din Allah ta'ala ya san gobe subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh